wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna maraba da 'yan uwa musulmai a cikin wannan shiri namu shiri mai matukar albarka musamman a cikin wannan wata mai tarin falala da albarka wato watan ramadan muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace cikin wato ayyuka da muke gabatarwa a cikin wannan wata sa'an nan kuma allah maɗaukin sarki ya sa mu dace cikin wannan karatu da za mu gabatar a wannan shiri na yau wanda muke gudanar da shi a ƙarƙashin wato shiri mai taken ta'al nu'minu sa'a wato shirin da muke tattauna matsaloli na imani abubuwan da suke na ayyuka na imani waɗanda suke na wajibai na wajiban imani waɗanda da su ne imanin bawa yake cika bawa zai zama mu'mini mai cikakken imani ne idan ya zama wato yana aiki da waɗannan abubuwa da muke karanta waɗanda nassoshi suka zo suka yi bayaninsu a shirinmu da ya gabata mun yi magana akan cewa lallai wajibi ne musulmi ya nisanci cutar da dan uwansa musulmi hakan yana daga cikin wato imani yana daga cikin ayyuka na musulunci na wajibi yau kuma insha allahu za mu taɓa abin da ya shafi wato husnul khuluq kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a wajibi ne musulmi ya zama yana da kyakkyawan hali ya zama yana da kyakkyawan ɗabi'a kuma wannan yana daga cikin imani kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mai kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a kamar yadda allah madaukin sarki ke cewa wa kala la'ala khuliqin azim allah madaukin sarki ke cewa game da manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa lallai wato ka kasance kana da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u manya-manyan ɗabi'u ɗabi'u na girma masu girma masu daraja to haka ya waje ba mu yi koyi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da manzan allah cikin halayensa da ɗabi'unsa da ladubansa wajibi ne mu ma mu zama masu kyawawan ɗabi'u to waɗanne ne waɗannan kyawawan ɗabi'u masu girma da aka tambayi aisha radiyallahu anha game da halaye da ɗabi'un manzan allah sallallahu alaihi wasallam da laddubansa sai ya ce sai ta ce khuluquhul qur'an halayensa shine Alƙur'ani? nana annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne da Alƙur'ani dukkan halayensa da ɗabi'unsa duka Alƙur'ani ne don haka wannan shi yake nuna mana cewa me lallai kenan ashe abin da ake bukata a wajenmu shine wato mu karanta alkur'ani musamman ma'anansa mu yi aiki da shi ba kawai mu ta karanta alkur'ani rara rara amma ko babu aiki da shi ba wajibi ne mu karanta alkur'ani mu karanta alkur'ani musamman ma'anansa sa'an nan kuma sai mu yi aiki da shi sai mu yi aiki da shi kamar yadda ya zama cewa dukkanin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alkur'ani ne wato manzo Allah Salam yana aiki da alkur'ani yana aikata alkur'ani to haka ya wajaba mu ma mu zama muna da kyawawan ɗabi'u muna da kyawawan halaye in muka yi haka sai ya zama mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ma'ana Allah madaukakin sarki ke cewa hakika kuna da kyakkyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da kyakkyawan koyi uswatun hasana game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda ya zama yana fatan Allah madaukakin sarki yana tsammanin rahama a wurin Allah madaukakin sarki da kuma ranar tashin alkiyama to don haka sai ya zama wajibi ne mu yi koyi da manzan Allah sallallahu wajen kyawawan halayensa wajen aiki da alkur'ani da yake tunda halayensa kenan alkur'ani mu karanta alkur'ani musamman wannan wata watan ramadan wata ne watan alkur'ani kusan kowa na karanta alkur'ani ana ta kokarin karanta alkur'ani to mu yi kokari ko mu san ma'anansa in muka san ma'anansa sai ya zama ko mu yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani din sai zama mun yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi Sallam mun yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi to don haka halayen manzan Allah sallallahu shine alkur'ani manzan Allah yana aiki ne da alkur'ani kuma su ne halaye na girma ko halaye masu girma da allah madaukin sarki ya siffanta wato manzan allah sallallahu alaihi wasallama da shi cewa manzan allah yana da wa'annan siffofi din ne to lallai kyan hali yana daga cikin siffofi na imani a ce mutum yana da kyawawan ɗabi'u yana da kyawawan halaye yana da kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali ba shi da munanan halaye yana nisantan munanan ɗabi'u da munanan halaye da abin zargi duka yana nisantansu wannan yana da cikin imani alama ce ta imani a ce mutum yana da kyakkyawan ɗabi'a ya iya mu'amala da mutane yana da sauƙin hali yana mu'amalantar mutane da kyau baya cin mutuncin mutane baya zagin mutane baya gulman mutane baya yi wa mutane ƙarya baya cutar da mutane baya zaluntar mutane baya ɗaukan haƙƙinsu baya duk wani abin da zai cutar da mutane baya yi sa'an nan kuma <clears throat> yana da kyakkyawan mu'amala da mutane yana nasiha wa mutane yana son alkhairi wa mutane yana yi musu <clears throat> yana son alkhairi wa mutane kamar da yake so ma kansa yana son su yana kyautata musu yana yi musu alheri yana yi musu ihsani ya zama kullum yana tare da mutane yana kyautata musu yana amfanuwa da mutane kuma yana amfanar da su yana da kyakkyawan ɗabi'a sa'an nan kuma ya zama mai sauki mai saukin hali yana da yafiya yana iya yafe wa mutane idan sun yi masa kuskure idan sun yi masa wani laifi na kuskure zai iya yafe musu ya gafarta musu ya yafe musu ya ce kawai na yafe yana kyautata ya iya zama da mutane baya cutar da su wannan shine kyakkyawan hali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadisi hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul na imanan ahsanuhum khuluqan wato wanda ya fi cikan imani a cikin mutane a cikin mu'minai shine wanda ya zama ahsanuhum khuluqan wanda ya fi kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a don haka ashe kenan kyon hali mutum ya zama da kyakkyawan hali wannan wato alama ce ta imanin mutum kai alama ce ma ta cikan imanin mutum mutum ya zama da kyakkyawan hali yana kyakkyawan ɗabi'a kuma duma za zala yake cewa khiyarukum khiyarukum li nisaihim khuluqan sa'an nan wanda kuma ya zama zaɓaɓɓe ya fi falala a cikinku shine wanda ya zamo wato zaɓaɓɓe ne a wajen matansu wato wanda ya zama a wajen matansa a wajen matansu mutanen da suka zama a wajen matansu shine zaɓaɓɓe shi aka fi matansu suka fi zaɓa wajen saboda wajen kyan halayensa mata ya imana ya iya zama da iyalinsa yana kyautata musu yana yi musu alheri ya iya kan zama ya zama mai haƙuri mai yafiya mai rufe ido akan waɗansu kurakuransu mai ƙoƙarin kyautata musu mai ƙoƙarin gyara musu tarbiyyansu mai ƙoƙarin karantar da su mai ƙoƙarin shiryar da su ya zama da kyakkyawan ɗabi'a tare da su eh, baya munana musu to wannan shine wato wanda ya fi alheri a cikin mutane kamar yadda manzan Allah sallallahu ya faɗi to babban abu dai manzan Allah sallallahu yake cewa mi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wanda yafi cikan imani shine wanda ya fi kyakkyawan hali ashe kenan kyan hali yana cika imanin mutum ashe kenan kyan hali kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali yana wato yana sa imanin mutum ya cika mutum ya zama da cikakken imani don haka wajibi ne mu yi kokari mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu don mu zama masu cikakken imani duk lokacin da muka zamo masu kyawawan masu wanda muka fi kowa kyan hali da kyan ɗabi'a to lallai za mu zamo waɗanda suka fi wanda wato suka fi cikan imani don haka anan sai mu samu matsayi a wurin Allah madaukakin sarki mu samu abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suka cika imanin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa yana faɗi wajen bayanin aqidar ahlus sunna wal jama'a a cikin littafinsa al-aqidatul wasitiyya yana bayanin aqidan ahlus sunna wal jama'a da halaye na ahlus sunna wal jama'a yake cewa wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasin a'mali wato su ahalus sunna sun kasance suna kira zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye wato suna kwaɗaitarwa mutane su zama masu kyawawan halaye saboda irin waɗannan hadisi saboda mai kyan hali yana daga cikin imani ahalus sunna wal jama'a kuma sun a kan karantar da imani da koya mutane imani da faɗakar da su shine yace ahlus sunna suna kira zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye wa mahasinil a'amali da kuma kyawawan ayyuka wato ayyuka su zama masu kyau ayyukan kirki ayyukan alheri ayyukan kyautatawa wa ya'taqiduna ma'ana ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan kuma sun kasance suna itikadi sun yarda da ma'anan saboda sun yarda da ma'anan wannan hadisi inda manzan allah sallallahu alaihi ke cewa wanda ya fi cikan imani shine wanda ya fi wato kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a wa yandibuna ila an wa ila an tasila man qata'aka sa'an nan suna nadabtarwa ma'ana mu suna ganin cewa mustahabbi ne ka sadar da zumuntan wanda ya yanke maka zumunta ya daga cikin kyakkyawan hali mutum ya yanke maka baya kawo maka ziyara baya kula ka baya gaishe ka baya kiran ka a waya to kai kuma ka kira shi an tasila man qata'aka kai kokari ka kira shi a waya ka gaishe shi ko kuma aka kai masa ziyara gidansa ka sadar da shi ka yi masa magana to wannan yana daga cikin kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u wato man haramaka sa'an nan kuma ka ba ma wanda ya hana ka in wani ya hana ka wani abinsa kai kuma sai ka bashi wani shine kyan kyakkyawan hali kenan ya zama mutum yana da samaha yana da kyauta yana da alheri shi a sake ki zuciyansa a sake take da ga dukkanin sauran mu'minai a shirye yake da ya kyautata musu ya yi musu hidima ya yi musu alheri ya kyautata musu wata afuwa amman zalamaka sa'annan kuma suna suna mustahabbantar da cewa ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka duk wani daga cikin kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye shi abin da manzo Allah yake faɗi kenan akmalul mu'minina iman akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan duk wanda ya siffantu da waɗannan ya zama yana sada zumunta ko da ko mutum ya ƙaurace masa ya yanke masa wajen sada zumunta sa'an nan kuma yana ba ma wanda ma mutane ko da ko mutumi wanda ko da ko wanda ya hana shi ne sa'an nan kuma ya zama mai afuwa wani ya maka kuskure ya zalunce ka to kai masa afuwa ka yafe masa sa'an nan wa ya amuruna bi birril walidaini wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye kai wajibi ne yana daga cikin manya-manyan wajibai shi yasa Allah maɗaukin sarki saboda yawa Allah maɗaukin sarki ya yi ta umurta cewa a yi biyayya ga iyaye allah maɗaukin sarki ya faɗa ya yi umarni da biyayya wa wato wa iyaye a daban-daban a cikin alkur'ani daga ciki kamar inda allah maɗaukin sarki yake cewa wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan allah maɗaukin sarki ya haɗa yin biyayya ma iyaye da bauta masa shi kadai ba tare da yayi shirka ba tare da an yi masa shirka ba a daban-daban a cikin alkur'ani daga ciki akwai wannan inda Allah yake cewa ku bauta ma Allah madaukakin sarki kar ku yadda ku yi masa shirka wa bil walidaini ihsanan iyaye kuma kyautata musu wani waje kuma Allah madaukakin sarki yake cewa waqaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan Allah ubangiji ya hukunta cewa kar a yadda a yi masa shirka kar a yadda a bauta ma kowa sai shi sai ce wa bil walidaini ihsanan a kyautata ma iyaye a yi biyayya ma iyaye a yi musu alkhairi wani waje Allah madaukakin sarki ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wurare daban-daban kusan wuri bakwai a cikin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki ya yi hani akan yi masa shirka ko ya yi umar da abauta masa kuma ya hani akan yi masa shirka sai kuma ya hada cewa iyaye kuma a kyautata musu a yi musu alheri to don haka ahlus sunna wal jama'a sun kasance suna umarni da yin biyayya ma iyaye suna yin biyayya ma iyaye wasilatul arham da kuma sada zumunta wato danginka ka sadar musu zumunci ka je ka gaishe su ka gaisa da su ka kai musu ziyara duk wannan yana daga cikin wannan wa husnul jiwar da kuma wato kyan makwabtaka ka zama kana kyautatawa makwabcinka ba ka cutar da shi ba ka cutar da shi da hanyoyin da ake cutar da makwabci misali mutum ya ɗebo shara daga gidansa ya watsa a kofan gidan makwabcinsa ko kuma ta cikin gida yana cutar da makwabcinsa ta jikin wato katangansa da makamancin wannan duk wannan ahalus sunna suna umarni da wato mutum ya zama mai kyakkyawan wato dangantaka da makotansa wal ihsani ila yatama kuma suna umarni da kyautata ma alyatama marayu wal masakin da miskinai wa bani sabil da waɗanda suke kan hanya wanda guzurinsu ya yanki wal rifq bil mamluk da kuma wato tausasa ma almamluk wanda yake bawa duk wanda yake karkashinka ya zama yana, yana, yana a matsayin yaron ka yana maka hidima ko yana zama maka a shagu yana sayar maka kaya ko kuma, yana ja maka mota ko kuma ya zauna ma a wajen sana'arka ko kuma yana yi maka duk inda ya zama yaro ne yana karkashinka to lallai wajibi ne ka kyautata masa wajibi ne ka kyautata masa karka mai da shi abokin mai da shi wato wanda zaka ka kuntata masa wa yana hauna anil fakhar kuma ahli sunna suna hani game da alfahari kar mutum ya zama mai alfahari mai yan uwansa musulmai wal khuyala da girman kai wal baghi da zalunci duk suna suna hani akan wannan wal istitala alal khalq da kuma kokarin neman fifiko da neman fifiko akan mutane bi haƙƙin au bi ghairi haƙ istitala mutum ya wuce iyaka akan mutane da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba wa na bi ma'alil akhlaq kuma sun kasance suna umarni da manya-manyan maɗaukakan ɗabi'u kyawawan halaye da ɗabi'u wa yana hauna an safsafiha kuma suna hani ga wato makaskantan halaye da ɗabi'u don haka wannan shine aqidan ahlus sunna wal jama'a game da wato kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye wajibi ne mutum ya siffantu da waɗannan halaye ɗin kuma duk mutumin da ya zama ya siffantu da su har ya zama ya fi ma sauran mutane gaba ɗaya kyan hali to lallai ya zama ya fi kowa cikin imani kamar da manzan alasu sallallahu faɗa bayan ya zo da sauran imani wanda yake wajibi wanda muka gabatar don haka lallai wajibi ne mu zama masu wato kyawawan ɗabi'u masu kyawawan halaye sa'an nan ya zo cikin hadisi hadisi da wato al'imam abu dawud ya rawaito shi daga aisha radiyallahu anha take cewa manzan allah sallallahu ta ce ta ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajata sa'imil qa'im lallai mu'mini a dalilin kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa zai fa iya riskan ya samu darajan mai azumi wanda kuma ya ƙiyamun laili ga azumi ya wuni yana azumi aikin ibada ne sa'an nan kuma ya kwana yana sallah yana ibada ma Allah madaukakin sarki to fa mutum mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'a mai kyautatawa mutane wanda yake mu'amala da mutane da kyautatawa da girmama baya cutar da su to fa mutum zai samu wannan daraja zai samu wannan daraja din da wancan kyakkyawan halin nasa don haka sai shi yasa ya zama mai kyakkyawan hali yana da girma cikin ayyuka na imani ibn rajab alhambali yake cewa wa akhbara an sallallahu alaihi wasallam anna sahibal khuluqil hasan yablughu bi khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im manzo Allah a cikin wannan hadisi ya ba da labarin cewa shi mu'mini da ke wato mutumin da ya zama mai kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a mai kyawawan halaye da ɗabi'u to lallai fa zai iya kaiwa matsayin wato wanda yake as-sa'im alqa'im wato wanda yake azumi kuma yana kiyamun layli manzo Allah ba da wannan labari din ne li Allah yashtaghila al-murid li Allah ya tagila al-muridu li taqwa an husnul khulqi bi sumi was sala domin kar mutumin da yake so ya samu takawa da jin tsoron Allah da imani ya shagala kawai da yawan azumi da yawan azumi da yawan sallah da qiyamul laili ya shagala da kuma kyakkyawan hali don haka zaka samu wasu mutane za ga mutum ne yana da yawan ibada yawan sallah yawan azumi yawan ibada ƙiyamun laili sallolin nafila da sauransu amma kuma in ka koma ta ɗaya ɓangare ɓangaren kyakkyawan hali ba da kyakkyawan hali ba shi da kyakkyawan hali za ga ya kasance yana saba mutane ko yana zaluntar mutane ko ya baya kyautata musu bayi mutane ba sa jin daɗin zama da shi wani kan ma bal iyalansa ma ba sa jin daɗin zama da shi to anya wannan ba za a tambaye shi ba cewa ibadan nan da yake anya domin abin da muka sani shine inna salata tanha anil fashai wal munkar idan da yana yin sallah Allah madaukakin sarki na karba to lallai da za ta hana shi aikata munkari da alfasha alfasha da munkari wannan kuma ko ba komai munkari abun ki ne mutum ka rinka cutar da mutane ka zama baka da kyakkyawan mu'amala tare da mutane baka da kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalanka da mutane mutane suna kukanka kana cutar da su lallai wannan babban abun ki ne babban abun ki ne don haka sai zama mutum ya yi kokari ya duba dukkanin ibadansa ya zama akwai tawazun akwai muwazana cikin ibadansa wato kar ya shagala da wani abu ya manta kuma da wani abu shi yasa nan malami ke cewa li Allah ya shi muridu li taqwa an husnul khulqi bi sawmi was sala ya shagala da ayyukan ibada na azumin tadawu'i da sallan fili na dare da sauransu amma kuma yana da munanan ɗabi'u munanan halaye a'a dole mutum ya zama mai yana da wato tawazun komai yana ba shi haƙƙinsa cikin ayyukan ibada mutum ya zama ya tsaya wajen ayyukan farilla ya mai da hankali akan sallah akan lokacinta ya mai da hankali akan azumin farilla ya mai da hankali akan in yana da dukiya ya yi zakka in yana da hali ya je aikin haji sa'an nan kuma ya zo ya bada duk wani mai haƙƙi a kansa iyalansa ne danginsa ne miskinai ne duk ya zo ya ba su haƙƙinsu ya kyautata wa mutane wanda yake mu'amala da su maƙotansa ne ya zama yana kyautata musu yana da kyakkyawan hali ya zama ya iya zama da mutane yana yi musu alkhairi sa'annan dukkanin sauran nau'o'in ayyuka na imani kamar yadda manzan Allah sun sami cewa imani reshe sittin da wani abu ne ko saba'in da wani abu kowanne ya yi kokari inda yana son imaninsa ya cika imaninsa na wajibi ya cika to dole ne sai ya yi kokari wajen aikata su gaba daya daman shine rayuwar dama Allah madaukakin sarki dan dan ibadan daman ya halicce mu don mu bauta masa mu yi masa da'a don haka sai ya zama wajibi ne mutum ya zama akwai tawazun kar mutum ya zama ya shagala da wani aikin ibada ya sa kuma ya manta da wani bangaren sai ya zama kenan in ya cika nan to amma kuma ya bar can fa a tauye. don haka imanin nasan ba zai cika ba dole sai ya cika ko ina don haka wajibi ne mutum ya zama mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'a yasa yake cewa me wa an na zalika yaqta'uhu an hima yana zaton cewa me ai in ya bar shagala da kyakkyawan hali ta yiwu ba zai samu ba zai wato ba zai samu zai hana shi samun wato falalan sallah da azumi a'a lallai kar mutum ya shigala da wannan ai da wannan din yana wancan aiki din to har zai samu wannan falala din na mai azumi na nafila da kuma mai wato sallan ƙiyamun laili na nafila don haka wajibi ne mu zama muna daga mu zama muna da kyawawan ayyuka muna da kyawawan ɗabi'u muna da kyawawan halaye ya zama muna mu'amala da mutane ya zama mutane ba sa kuka da mu ya zama ba ma cutar da mutane mu zama muna kyautatawa mutane mu zama masu sauƙin hali masu yafiya idan an yi mana kuskure masu sada zumunta idan an ƙaurace mana an yanke mana mu zama muna kyautata ma danginmu muna kyautata ma iyalanmu duk wannan yana daga cikin ayyuka na imani dukansu suna daga cikin ayyuka na imani sa'an nan kuma taimakawa miskinai da taimakawa gajiyayyu da talakawa da waɗanda suke halin tafiya guzuri yanke musu da sauransu musulmi ya zama ɗan uwan musulmi mumini ɗan uwan mumini ya taimaka ma kamar yadda muka, tabbatar a baya cewa me musulmi fa uwan musulmi ne ba zai cutar da shi ba ba zai zalunce shi ba kai zai taimake shi ne zai ba shi agaji zai zama ya zauna da shi da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a don haka lallai wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai yana daga cikin abin da yake cika ma bawa imaninsa shine idan ya zamo mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'a kuma shine abinda abin da Allah sarki ya umarce mu mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mana mu zama masu koyi da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama masu koyi da ɗabi'unsa don haka mutum kuma zai san wannan ne ta hanyar karanta alkur'ani mutum ya karanta alkur'ani ya san ma'anan alkur'ani ya samu ilimin alkur'ani sa'an nan sai da shi ne zai zama zai rinka yin aiki da shi wato zai samu kyawawan ɗabi'u sannan ya karanta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda manzan Allah sallam ya zauna da makautansa ya ga yadda manzan Allah ya zauna da sahabbansa ya ga yadda manzan Allah ya zauna da iyalansa ya ga yadda manzan Allah sallam ya karantar da al'ummansa yake so musu alkhairi ya zama kyakkyawan hali mai saukin hali a karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Sannan mu karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta kuma wani abu na sira wato na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ma suna nan ne akan turban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da alkur'ani sun yi aiki da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da wannan zai zama muke kiran junanmu nake muke faɗakar da junanmu cewa mi mu yi ƙoƙari mu lizimci kyawawan hali da kyawawan ɗabi'u don mu zama mun masu cikakkun imani har Allah maɗaukin sarki ya ba mu sakamakon da ya tanadar ma wanda ya zama cikakken imani don haka da wannan